أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابير قوة سفر وتنبيو shekara ta 1437 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 27 ga watan 11 27 ga watan 11 shekara ta 2015 a lissafin turawa za mu dora kan a inda muka tsaya darasi na 43 za mu tashi yau a cikin wannan 44 ko a cikin wannan littafi darasi na 44 a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ashama'il muhammadiyya muna bayani akan saumu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam irin yadda azumin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance dan mai koyi da shi قال حدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yasumu fi shaharin aksar min siyamihi fi sha'ban nana aisha take cewa manzo Allah bai kasance ba sallallahu alaihi yana yawaita yin azumi a wani wata sama da yawaita azumin da yake yi a watan sha'ban kamar yadda muke bayani satin can da ya wuce cewa yana yawan yin azumi ne a watan sha'ban dan ya ainihin wato ya sabarwa ransa cewa zai shiga ramadan wannan hadisin imamu tirmizi ne ruwaito shi kuma yana nuna mana muhimmancin wato yawaita yin azumi a watan sha'aban na nafila قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرش الرشد الرشك يزيد الرشك قال سميت معاذة قالت قلت لعائشة mu'ada take cewa na cewa aisha a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya sumu thalathata ayyami min kulli shahar shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin azumi na kwana uku a kowane wata shin haka ne annabi yana zaben kwana uku a cikin kowane wata ya azumi ake tambayin na Aisha qalat na'am tace eh kwarai qultu min ayyati kana yasumu ko min ayyihi kana yasumu to a cikin watan waɗanne kwanakin ne annabi ya wara guda uku yake yin azumi. qalat la yubali min ayyihi yasum ko sama la min ayyihi sam annabi bai damu ba kowane kwanaki a cikin watan nan yana zaben su kawai ya azumin shi kowane kwanaki a cikin watan na yana zaba ya azumi abu isa yake cewa yazidur rishk huwa sunansa kenan wannan yazidur rishk in kun wato ba a yi ta'arifin cikakken sunansa ba ya ce to shine yazid ad basri mutumin basra ne wa huwa thiqatun rawa anhu shu'ba kuma mutum ne amintacce sha'uba ibn al-hajjaj al-ataki ya yi riwaya daga gare shi ma da abdulwaris ibn sa'id shi ma haka wa hamad ibn zaid shi ma haka wa ismail ibn ibrahim shi ma haka wa ghairu wahidin min al'a'imma ba ɗaya ba cikin manya-manyan malamai suna riwaya daga wannan yazid rishk ashe babban mutum ne wa huwa Kasimu qasim shine kuma a wani wurin ake cewa yazidul qasim wa yuqalu al qassam ko kuma al qassam والرشك دين بلغة أهل البصرة هو القسام إن أنت الرشك أي رمتان البصرة أنا نهو أن ديكي ربا أبو شين القسام حديث إمام مسلم ني يرويتوش So wannan hadisin yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaben wasu kwanaki a cikin wata yana yin wato azumi um, koyaushe kuma kenan ba a iyakance mana dole sai farkon wata ko sai ƙarshen wata ko sai tsakiyar wata ba <clears throat> ko yaushe mutum ya ga dama zai iya zaɓa abun yana da yalwa ƙwarai da gaske fi kullul ayyami khair dukkan kwanakin wata akwai alheri a cikinsu to amma akwai kwanakin da aka zaburar da mu aka kwadaitar da mu mai azumi a cikinsu su ne ayyamul bid ko kuma ana ce da su al'ayyamul kamariya al'ayyamul kamariya in an ce al'ayyamul kamariya ana nufin kwanakin da suka fi kowaɗanda kwanaki hasken farin wata ana so wannan a yi azumin kwana ukun nan a ciki sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata in dai mutum Allah ya taimake shi yana iya lissafin kwanan wata to yana da kyau a sa su cikin azumi kamar yanzu daidai da muke cika ga yau sha biyar ga wata ya kamata a ce jiya alhamis an yi azumi yau juma'a ayi, gobe ma asabar ayi wannan sune al-ayyamul qamariyya sune kuma ayyamul bid in ka daga kanka zaka ga akwai farin wata sosai to wannan an zabarar an kwadaitar ayi wato azumi a cikin su kuma kwanaki ne aje riske ayyam ne mutataliya قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا Abdatu ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وانا حديث امام البخاري ده امام مسلم da imamu tirmizi da sauran malamai suka ruwaito shi har yanzu ne muna tare da nana aisha mata annabi ita take ruwaito mana irin azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya iya cewa yaya aisha aisha ake ta ambata na'am a cikin mata annabi da mun ba wanda ya kai ta ilimi ba wanda ya kai ta shekaru kuma ba wanda ya kai ta karatu so wannan yana iya nunawa a iya samun mutum yana da karancin shekaru kuma Allah ya ba shi baiwa ta ilimi so kuma aka yi ta karɓan karatun a wajenta tana da makaranta tana karantar da manya-manyan sahabbai ma da manya-manyan tabi'ai su zo suna suna karɓan ina nufin sahabbai suna karatu a wajenta ba lalle manyan sahabbai ba sannan kuma tana cin gyaran su su faɗa abu sai ta ce ba haka ba ne daidai ɗin ne kaza kamar yadda imamu zarkashi ya yi littafi ma akan haka irin irin gyararrakin da nana Aisha ta ta ci ga sahabbai Allah ya musu rahama to shi yasa zaga ana yawan ruwaito ta kuma tana cikin wanda suka fi kowa yawan hadisi a duniya ita da su Abdullahi dan Amru da su Abu Huraira da sauransu to shine take ce mana Ashura ranar goma ga wata ga watan al Ashura rana goma ga watan almuharram ne to a da kwana ne wanda ƙurashawa tun a lokacin jahiliya suna azumce wannan rana ɗin asali damun kafin annabi ma ya azumin ashura ɗin nan a jahiliya ma suna azumta wannan kenan tun lokacin ba a kawo musulunci ba akwai azumi ko tun da ya zo ya tarar da su sun faɗa tun a lokacin jahiliya suna yi suna ma mai da wannan ranar ranar idi ne ma ranar ashura ranar idi ranar biki ai azumi kuma ai idi kamar yadda imam bukhari ya ruwaito a cikin sayinsa da muslim ma duka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yi umarni da ai azumin ashura amma gaba ɗaya a rayuwarsa sau ɗaya ya taɓa yi sau ɗaya ya taɓa yin azumin ashuran daga nan kuma sai aka farlanta masa azumin wata ramadan shi sa ma ya faɗa cikin hadisi sahihi yin azumin ashura yana kankare zunubin shekara guda duk wanda Allah ya taimake shi ya azumin goma ga wata almuharram shekara guda insha Allah ta'ala an yafe mai zunubin shi sannan na biyu azumin arfa shi kuma shekara biyu kafir sanatar madiya wal shekarar da ta gabata da wadda za ta zo Su wannan azumin jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske manzo ya umarni ya ce a rinka yi kuma daga baya umarni ya ce a saba wa yahudawa tunda yahudu ma suna yi kamar yadda muka faɗa suna yi sai yace kuɗin kudin ku rinka yin tara goma shine aka ce tasuwa daga tis'a ne ai ko at-tasi'a sai aka ce tasuwa wancan ashura to ku yi tara ku yi goma don kada ku yi daidai da yahud din har yanzu masu da yahudancin suna yi ya ce nanu a haƙu bi musa minhu an tambaye su me yasa suke yin azumin ashirin suka ce ai rana ce da Allah ya kubutar da annabi Musa daga damƙar Fir'auna ranan nan da Allah ya kubutar da annabi Musa ya halakar da Fir'auna kun fahimci wannan yawwa to shi yasa muke yin wannan azumin kuma suke yin biki to sai annabi ya ce to ai mun fi ku cancanta annabi Musa amma mu ba za mu yi biki ba za mu yi azumi kuma za mu saba muku mu yi a tara mu yi goma to shi yasa yana da kyau in an zo yin azumin a rinka hadawa tara goma dan abu umarnin annabi idan za ku iya wato tunawa na faɗa cewar a jahiliya suna azumcinsa kuma suna yin biki ko yahudu da sauran mashirkai to yanzu wannan samfurin yin bikin ranar ta goma ga wata da sai gashi 'yan shi'a sun ɗauka su ma suna shi ne zaga suna yawo da baƙaƙen kayan nan asalin baƙin kaya dan wannan biki ne na ranar goma ga wata ake sawa sai suka mai da shi ma yanzu duk wani taro in za su yi sai sun sa bakin kaya ko yanzu ma suna nan suna wannan tafiyar kafan za su yi wajen malamin su da suke bautawa suna tafiya kafa duk da bakaƙen kaya da yaran su ko jiya ma na yi tafiya a can wajen bauchi yara ƙanana na gansu da tuta ana ta takawa mata da yara za su tafi zariya da kafa da wannan bakin kayan wato na so ku gane alakar <clears throat> shi ilimi yana da kyau ka san shi ka san tushen abu Don kada wani ya zo ya dare ka sauransu to me asalin sa bakin kayan suna cewa rana ce da ah, sayyidina Hussein jika annabi sallallahu alaihi wasallam shahada a kashe shi kamar yadda suke faɗa a shirin su ƙaryar su cewa yazidu ne ya kashe shi amma ba yazid ne ya kashe Hussein ba su suka kashe Hussein da kansu da sauran yan uwansa jikokin annabi yayan Ali bin Abi Talib to wai don tuna wannan bakin cikin tun wancan lokacin wani abu ya faru ne a kufa a kusa da kufa a karbala to ya faru ne a wannan tun wannan lokacin don wai tuna wannan bakin ciki shine duk shekara sai sun yi wani abu ku duba yadda suke girmama wani abu da bai kamata a girmama shi ba ba a biki saboda mutuwa annabu ma ya rasu ayi an yi biki yanzu ana yin biki duk shekara ba muna tarihin ranar da manzo Allah ya fati ba to me yasa ba a biki in dai san annabu ake da gaske me yasa me yasa suke emphasizing akan jikokin annabi sun mutu ake wannan taron a toshe hanya a yi biki a yi wa'ayi da sauransu to shine suke wannan biki na ranar goma ga wata shine ranar ashura ba ma biki ba kuma har da wani sare-sare ma a ɗauki makami a faffasa kai a sare wuyan mutum a sari ƙeyar wato jinjiri a fasa masa kai gida biyu mutum ya yanki hannunsa jini matan aure da nawaye duka wai suna nuna damuwarsu da bakin ciki akan an kashe Hussein jahilai kuma tarihi ya nuna su da kansu ka kashe Hussein din to kun ga alakar yahudanci da shi'anci kenan to shi yasa ba a so mutum musulmi ya je jefa kansa cikin wani biki wani taro wanda bai samu dalili ko hujja na shari'a akan yin wannan abun ba don wani malami ya ce a yi ko ya sa mabiyansa suna yi kai da hankalinka ai bai kamata ka je ka shiga ba saboda duk abin da kai za a tambaye ka akwai hisabi a kanka so mu shari'ar musulunci me ta ce mu yi azumi abin mamaki su ba su ma damu da yin azumin ba wannan yawo da bakin kayan shi ne a gabansu kuma shi ya dame su sa bakin kaya a riƙe cuta a ɗora wa mata ma wannan bakin kaya a ita tafiya to Allah ya raba mu da jahilci da karancin sani kuma Allah kuma ya ganar da mu so wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumu annabi yana yin azumin wannan ranar ashura din falamma qadima almadinata samahu huwa amar bisiyami yayin da manzo Allah ya zo madina sai yayi azumin kuma yayi umarni da ayi azumin falamma da ramadan yayin da aka farlanta azumin wata ramadan kana ramadanu huwa al-farida sai ramadan ɗin ya zama shine farillar wa turika ashura aka bar farillancin aka bar wajabcin ashura tunda yace amara bisiyami al a wajen malaman usul fiqh yaqtadi al-wujub illa idza jaa sarifun yasrifuhu anil wujub sai dai an samu abin da zai kautar da shi daga wajibci to yayi umarni yace ayi to bayan yayi umarni kuma Allah ya sai saukar da wajibcin Ramadan to sai aka sauƙaƙa wa mutane aka ce ku yi Ramadan wannan kuma bai zama wajibi ba amma sunna ce mai ƙarfi to shine ake ta yin azumin har yau sunnar manzon Allah ya ku ahlus sunna idan goma ga watan ramadana ta yi ku azumce wannan rana shine sunnan annabi yanke-yanken jiki sare-sare dafa abinci a je a yi biki a yi tare a yi wane ne duk baya cikin sunnan annabi sunansa bid'a faman sha'a samu wa man sha'a tarakahu wanda ya ga dama ya azumin wanda ya ga dama ya bar shi wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama kuma ya bar shi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان صلى الله عليه وسلم يطيق حديث البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي Alƙama ibn qais ibn abdullahi ibn malik an-nakhai kenan al-hamdani abu shibl tabi'i ne yana cikin manya manyan malamai masana fiqihu na ƙasar iraki an ce yayi kama da abdullahi ibn mas'ud sosai wajen sa da iliminsa da falalarsa yana koyi da abdullahi ibn mas'ud sosai sosai duk da cewa an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi riwaya daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da yawa sun yi ruwaya daga gare shi ya halarci yakin siffin da yakin khurasan da kuma ya zauna a wani gari da ake ce da shi a khawarizm shekara biyu sannan kuma ya zauna a ƙasar kufa ko a garin kufa a nan kuma ya rasu shekara ta 62 Allah ya musa rahama to shine yake tambayan Aisha shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tauye a yana kebance ya husu annabi yana kebance wasu kwanaki ne da wani abu na ibada kamar misali a ce waɗannan kwanakin duk wata laraba annabi yana kaza ya yi sallah ya yi kaza ya yi kaza ko duk wata asabar ko duk wata lahadi ko kuma dai wasu kwanaki dai annabi yana keɓance wannan kwanaki sai ta ce a'a kana amaluhu dimatan ai aikin annabi dimatan ne in an ce dima a larabci ana nufin da'iman dima da'iman shi fa aikinsa kullum ne ba wai ya ware wasu kwanaki in yayi ibadar shi kenan ya daina ba shi ne abin da ake nufi ba ana kuma magana akan keɓance irin kamar alhamis da litinin ana azumi ba a'a kawai misali mutum ya ware wasu kwanaki a ce in yayi wannan ibadar shi kenan sauran kuma bai zai ƙara yi ba a shi da wama yake in ma ya ware wasu kwanaki yana ibada kamar litinin alamis to dima ne mai dima koyaushe duk sati alkawarin Allah insha Allah in dai alamis ta zo to yana azumi insha Allah in litinin ta zo to yana azumi insha Allah dima kenan to haka ake so da ni da kai mu ma mu zama mun dawwama akan aiki wata mutuwa ta zo mana a ce ai alhamis inda ya wuce ma ya azumi mala'iku su zo su ɗauke ka watakila ma ranar kana azumi kana ibada duk wani abu da ka sani na bauta Allah ne kakka yadda kai sakaci akan saka da shi ya ce maka ka bari ka huta ko ya ce ai kai kai kai yanzu kan ka bari maka dan ɗauke wata biyu ba ka yi kamar kiyamul laili Allah ya maka arziki kana tashi sai kawai shedan ya zo ce ma ya kamata yanzu tun da sanyi ya shigo ai ka bari kawai sanyi ya shigo ka bari sanyi ya shigo ka bari mutuwa ba ta ɗaukar mutane a sanyi akasi kuma annabi ya faɗa ya ce lokacin sanyi ma ganimar mumini ne kaji idan lokacin sanyi ya shigo to lokacin mumini ke cin ganima saboda ana samun long night dare mai tsawo kuma ku lura yanzu tun karfe shida shida da wani abu magarba ta yi kuma a subayin nan ka ga ana kare ta wajen shida shida saura biyar da rabi biyar da arba'in ake da sallah to ka duba malam tun daga wancan shida awa nawa duk wannan dare ne ka yi baccin ka yi baccin haka gaji kai ta juyawa to shine wanda Allah ya ce in mumini ne to ya samu ganima zai samu wadataccen bacci kuma ya wa Allah a cikin wannan dare. daman eh, kusan wato gajeren dare wato bashi da daɗin sha'ani abin da ya shafi harkar ibada na farko dai kana kwanciya sai ka ga lokaci yayi amma wai yanzu shaidan wai sai ya ce mana wai wannan lokacin da ya kamata mu ci moriyarsa lokacin sanyin nan wai sai shedan waye ya ce maka wai a'a ai gwanda kai ta bacci mutum ya ta baccin har ya ishe shi wallahi kuma shedan bare baka ka tashi ba ganima ta biyu shine da rana kuma ai sanyi kowa da rigar sanyi azumi masha Allah a ta azumi wato lokacin sanyi yana da asrar yana da sirrori sirri da yawa a cikin lokacin sanyi musamman da yake alaka da ibada ta mumini ka fi samun karsashi na ka zauna sosai kai ibada sannan akwai karancin cututtuka larurori na yau cuta kaza cuta kaza akwai karancinta inda sanyi ya shiga saboda yana kone cututtuka da yawa so mu amfana da lokacin yan uwana musamman kwanakinmu suna tafiya an fa ƙayyade mana kwanakin da za mu yi a duniya ko ba san da wannan ba muna fada adadin shekarun da za mu yi wallahi an fa ƙayyade mana yawan watannin da za mu yi an fa ƙayyade mana iya kwanakin da za mu yi muna fa wato muna fa rayuwa ne fa a cikin kwanakin da aka ƙayyade mana fa ba fa ƙara mana rayuwa idan kana so ka gane hadarin da muke ciki a baka kuɗi naira dubu ɗari a ce wannan ɗari biyar ɗin ita ce kawai aka baka da ita za ka yi ta rayuwa ka je ka ci wannan ka sayi wannan ka taɓa wannan ka sayi wannan kuma ɗebe su kake kuma ba a ƙaro su wallahi wata ran za ka zo ka waye gari ka tarar da wannan dubu ɗari biyar ɗin watakila ta zama saura dubu bakwai da ɗari biyar kaga ka shiga tasko da damuwa kuma watakila baka gama lissafinka ba to abinda yake samun mu kenan a rayuwa muna cinye kwanakin kuma ba mu gama shirin zaman duniyan ba ba mun cinye kwanakin namu mun ɓata kwanakinmu da wasu abubuwa daban waɗanda ba su ne masu muhimmanci ba kuma za mu wayi gari lokacin da muke son duniyar kuma lokacin za mu mutu lokacin da kake cin ganiya ka seto abubuwa an dasa wancan an shirya wannan an yi satin wannan an yi kaza an yi kaza ashe lokacin ya zo baka sani ba kwanakin ya ƙare sai a kawo maka sababi kurin kuma abin tashin hankalin baka san kwanakin ba baka san ajalin ba da ma mutum yana dan dubawa ne yana ganin ajalin to kamar recharge card dinka ne ai ka zuba a waya kana ta waya kana ta waya baka duba balance ɗinka zaka sha mamaki in baka duba balance ɗinka na kwanakinka da shekarunka wallahi da Allah ya yanke maka duba balance ɗin shine kai wace ibada to sai ya zo ya kure maka wani lafiyar sa kalau za a dauke shi mala ba ciwon kai ba zazzabi ba atini ba ciwon shiga ba ciwon hawan jini ba ciwon koda ba ciwon hanta ba tuntube ba komai lafiya kalau yana ganiyarsa iyalinsa suna son sa matansa suna son sa suna son yana harkoki ana kasuwa ana ofis ana komai yana gudana amma ajalin da Allah ya ajiye masa ya kare kunu sai Allah ya ɗauke shi A yi kuka a zubar da hawaye a banza ba zai dawo ba to haka kwanakin mu yake tafiya cikin gaibu cikin duhu ba mu sani ba so ya kamata yan uwana mu rinka buga misalai akan abubuwan da ke faruwa a kanmu na yau da gobe don mu rinka lissafa wa kanmu kwanakin da za mu bar ubangiji za mu bar duniya mu tarar da ubangiji to mai dabara mai wayo shi ne wanda yake kullum ya waye gari insha Allah sai ya samu abin da zai ci moriya na bauta ubangiji ba zai taba barin wata rana ta mafi bauta Allah ci ciki ba baya wasa da zikiri alkawari ne kullum sai yayi baya wasa da karatun qur'ani sai yayi sai yayi sadaka sai yayi sallah sai yayi nafila sai yayi azumin nafila wato kwanakin suna tafiya yana moras suna tafiya yana moras suna tafiya yana moras ni kwani da kayan sai na investment ta shuka kaza ana shirin kaza an saito wannan kasuwanci daga nan ai yanzu abu kaza ma za mu in mun gama ma kaza an gama gina wannan gidan ai alaji ya kamata ka ƙara wani gidan ko guest house ne a daɗa ƙarawa daga nan kuma a ce kaza waye waye da sauransu ta wani dan uwana da na taba gaya muku na ce ya ce shi wallahi burinsa ya mutu yana gini <laughs> warai da gaske wallahi kai gaya ni da shi manzan Allah ya ce kuma a cikin hadisin imamu tirmidhi kowane abu yana da amfani yana da lada akai ya ce babu abin da yake ba shi da lada in ba irin gini bai da lada wallahi ka annabi ya faɗa illal bina gina duniya ka je ka sayi ƙasa ka ta ginawa ka ta ginawa kana rufewa kana ginawa yace wallahi ba lada haka annabi ya faɗa ba ni na faɗa ba ku koma cikin wato a hadisan da suka zo a cikin sunan tirmizi bayani akan tashin alkiyama daga cikin asarar da mutane suke su ta kashe kuɗi suna gina wurare suna rufewa ya ba lada sai dai ka yi shi don ka rufa wa kanka asiri ka zauna da iyalinka da kar wani ya ɗauka don ya je ya gina wasu gidaje ya rufe ko yana da manya-manyan wurare a rufe ya ɗauka Allah zai ba shi lada ba lada haka manzo Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba ya ce yana so ya mutu yana gini ya ci ba alaji ai daɗin rayuwa a ce yau kana zuwa kana duba sahib ɗin kai ka gina wannan ka gama ka rufe ce rayuwa gaba ɗaya gini <laughs> kaga yadda aka shirya wa duniyar ko to in ajali ya zo shi kenan kuma bai da karanci ya karmakalla wallahi farce za a yanke ma daga yanke maka farce sai ka ga ya zama maka ciwo ka tafi asibiti ya ta kumbura daga nan zazzabi ya rufe ka kawai sai a ce ya mutu lafiya ka kalau alhaji zamu je dauran aure dauran aure eh wallahi ya kamata mu je alhamdulillah to bismillah mu tafi ga mota abu na ashe mutuwa za ka yi a je a tafka hadari kai ɗaya ka mutu a motar kai ɗaya za ka mutu saboda kwananka ya ƙare to shine amfanin karantar da mu irin waɗannan abubuwa na ibada ce annabi yana kaza don mu shirya in dai kaga inda so ne inda matsayi ne a wajen Allah dai kaga ba kai annabi ko to shi ma ya bar duniya wannan duniya da kake ganinta muna ta fantamawa shakata ayi waye ayi me ka ganta nan wallahi sai ka bata kaga wurin nan da kake ganin sa kaga titin nan ke wallahi wata sai ka daina taka shi wallahi wata sai dai wasu sai dai labarin ka kamar yadda wani naka ya mutu yanzu ba magaci muna harkokin mu ba wani ya mutu mutane nawa ne muna tare da su a nan gurin kullun kullun kullun da su muke zaman nan yanzu suna can a kwance kuma ba mu daina komai ba kai ma haka zaka mutu kuma wallahi ba za a daina komai ba kakka taba tsammanin in ka mutu wai akwai abu zai tsaya kuma kakka tsammanin wai dan ka mutu wai duniyar ta mutu wallahi a'a ya'yan kama miƙe kafa za su yi sosai in ka ci sa'a ma su rinka tuno ka in ka ci sa'a kayan musu tarbiyyar su rinka tuna ka tsawari a rarraba musu kuri a ma musu abinda da ka tara musu kuri su rabe su je su ta aure suna morewa suna hawa motoci masu tsada da abin da kai kuma kana can hana maka lissafin abinda da ka tara musu ana cewa ina ka samo shi iyaya ka kashe ka tara musu sun je sun yi barna da shi to ai ma azaba kuma amma fa fahimta ne in ka fahimta ne zaka huta in baka fahimta ba kuma zaka wahala ka tara musu kuma ka je ka ci uban duka a can na fitar hankali musamman 'ya'yan da baka musu tarbiyya ina a fiti wallahi tausayi iya tausayi mutum zai kare rayuwa sai na tara dukiya wa 'ya'ya kuma bai wa 'ya'yan nan tarbiyar addini ba ka tara musu kuɗi ka mutu ka tafi ka bari kuma duk yadda suka yi kuma sai an maka azaba akai kai baka koya musu zuwa masallaci ba ballantana su rinka cina da baban su yi addu'a baka koya musu zuwa makabarta ba ballantana su rinka zuwa suna ziyarar baban su yi masa addu'a kuma baka koya musu aikin alkhairi ba ballantana cin abin da ka mutu ka bari su gina maka masallaci ai na gaya muku akwai mutumin da ya mutu babban mutum ne ya mutu ya bar dukiya wallahi bayan an zo an raba ga da wannan live ya faru abokanan suke gaya mu yana da kuɗi ya mutu sai aka nemi shawara aka ce tuku ku tun da ya'yansa ne ya kamata tun da shi yanzu gashi tun da ya rayu gaba ɗaya bai gina masallaci ba bai gina makaranta ba bai bar wani abu da zai rinka kai masa lada ba don Allah ku ce maka da cewa bai yi wasiya ba ku ce maka duk Allah a wari wani abu tun da annabi ya ba da dama wani over three ɗin dukiyar mutum a yi masa wani abu da zai kai masa lada ku ba da dama yayan nan suka ce ina shi ma da yake raye yake da dukiyar bai yi ba sai yanzu mu Allah ya kawo mana arzikin mu za a zo a cuce mu a ɗebi kuɗin gadon mu a yi masa ce wallahi ba ra'ayi ba fatawa ce aka zo aka ana yi to wai malam ya halatta a karba da ƙarfi abokanansu su karba da wai irin abokanansu masu masu kishin amma an tausayawa ne wane ya mutu bai shirya ba ga dukiya amma bai da masallaci ɗaya ga arziki bai da makaranta ɗaya ta islamiyya da ana karatu a kai masa lada aji ɗaya bai gina ba kuma ya zo ya mutu ya bar kuɗi ga 'ya'ya kuma ba addini ba mai zuwa masallaci ma bari a yi dabara a ce a yi masa waƙafi a yi masa wani abu alal aƙalli ɓarnar da yi sakacin da yi wannan makarantar ta rinka kai masa lada tunda akwai sanaka jariya kuma dukiyarsa ce da ya mutu ya bari to amma yanzu ya riga ya mutu mullakanta da ikonta ya koma hannun yayan shi wallahi malam duka suka yi tufaki suka ce wallahi ba ba wani ma cewa ya ce mu ya mana mu da ko taimakon mu baya yi wallahi kai faɗa cikin yayan kuma da 'ya'ya matan da mazan duka haka mutumin ne tafi suka rabe dukiyar nan kowa ya kama harkarsa to akwai da na san da ya wuce wannan kana rayuwa za ka zo lokacin da wallahi za ka ɗaga wani abun za ka lahi ce wallahi wallahi ba ka yi ba za ka ɗaga wani abun za ka ba fi sai ce wallahi ba ka yi ba da ka ba da dubu ɗari biyu da hamsin sai alaji abin nan ya yi yawa fa eh saboda jira suke ka mutu su kwashi takardun fili ko daman baka isa ka ba da sadakar fili wa masallaci ko makaranta ba sun karbe ma akwai waɗanda ma manyan 'ya'yan ne suke karbe a komai <laughs> kai Allahu akbar <laughs> duniya kenan Allah azurta mu da fahimtar ta mu gane ta kowa yau kanshi aiki wallahi kowa yau kansa aiki haka ƴaƴan nan da kake gani Allah fa ya faɗa ya ce wallahi ƴaƴa da dukiya abokanan gaban ku ne kar ku manta da wannan inna ma amwalukum wa auladukum fitna a wata ayar aduwwul lakum dukiyar nan da kuke hadawa wannan kudin da kuke tarawa kadarori da kuke ajiyewa wane ne kuke abokanan gaban ku ne kuɗi da 'ya'ya da ake ta haifa abokanan gabanku ne sannan kuma fitina ne to yaya za su fita daga wannan ƙangi da ubangiji ya faɗa sai in kai kai musu tarbiyyar da za su fita daga wannan adawa din kowa shi yake ɗora ɗansa kai ya zama aduyinsa kamar yadda sakacinka kuma zai sa 'ya'yanka su waye gari suna gaba da kai ka mutu kuma aduwanka ne me aduwanka ba su taimake ka ba ba su taimake ka ba kana ganin ɗanka yana tashi a yanzu a rayuwa kana ganin babu alamar tausayi da yake maka a yanzu nan kana gani bai da tunanin bai iya ce bari ya ga wani abu ka dan fara tsufa ya san kana sha'awar wani abu Allah kalli ya je kasuwa ya siyo maka wani abu ya kama ya ce bari in kawo babana ko ya sa matarsa ta dan maka miya mai kyau ka dan tsufa kana fa da dukiyar baya maka gaishe ka ma baya zuwa yi muna ganin su mun zuba musu ido yaron da kana raye ma baya gaishe ka kana raye baya iya zuwa ya taimake ka kana kaza baya iya maka kaza shine idan ka mutu kana tsammanin zai maka kuma an yi magana ce ai ayan zamani ne ya za a yi da su ya za a yi da su kai iya abin da za ka yi idan ya fi karfin ka yi ka barwa Allah Allah ya fi mana na na Aisha um, ita ce ita ce manzo Allah alƙama yake cewa na Aisha ta gaya masa Annabi sallallahu alaihi ya kasance aikinsa dima ne yana da wama ko ce wa ayyukum yutiqu ma kana sallallahu alaihi wasallam yutiq waye zai iya abin da Annabi yake yi a cikin ma'ana Annabi lamarin sa ba fere dai ai koyi amma wai kan kan kan abinda manzo Allah yayi kai wallahi ba ka iya ba قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإندي امرأة فقال من هذه عن عائشة شمن ذا الله يشق وجينا أكوي وتماتا سيشي النبي سيكي شواهي والنر man hazihi wannan yake nuna akramaka Allah ya halatta idan ka je gidanka ka ga matar da baka santa baka tambaya waye wannan kwarai kuwa a kawata ce a dangin mu daga ina take me alaƙa ku da ita gidanka ne ya kamata ka sani wa zo gidanka ana abuwa ka sani ba barin ƙara mana wani hadisi manzo Allah ya zo gidan shi wata ran sai tarar da wani mutum namiji yana zuwa abin da ya ce wa yana haɗuwa da matar sun shiga suke ce Aisha waye wannan kaga nan ma ya ga wata mace ce waye wannan amma mu yanzu matanmu wai baka isa ka tambaya ba to tuhuma ta ake an tuhume ki kwarai kuwa in wannan tuhuma ce to an tuhume ki yaya zan zo gidana baran tambaya ba Ƙwarai kuwa ko ka ga yara abokanan ƴaƴanka ka dole ka tambaya kai waye wannan dan gidan waye wannan ya kamata ka sani an ji an ɗauko maka ɗan luwaɗi an shigo maka da shi gida ko kuma an shigo maka da mata masu harkan mata din nan tunda yanzu akwai mata masu harkan mata yan lesbians masa masu neman mata kurin gidanka ya zama tasha ka tambaya a karmakalla tambayi ga hadisi nan a gaban ka karara waye waccar a wancan riwayan ya ce waye wannan aisha waye wannan mutumin sai ce eh a dan uwana ne wajen shayarwa tare da ni da shi muka sha nono sun da laraba suna ɗabi'ar yana haifi da a kai shi ƙauye a shayar da shi wanda yake ya sha nonon ka kuma wanda ku sha nono tare da shi to wannan muharramin ka ne ba aure a tsakanin ku da shi yanda ka san uwa ku ɗaya uban ku ɗaya amma wallahi malam duk da haka sai da maza Allah ce ya Aisha unzurna ku rinka fa dubawa ku san fa waye za ku rinka shigo da shi gida fa bayan fata mai bayanin sai da ya ce ya aisha fa a san fa waye za a rinka shigo da shi gida ba waya bude gida kowa yana shiga ba ka zo ka tarar da wani zoge zabgege a gidanka a ce an yi magana mata ka ce wallahi tare muka yi nubasi da shi kai <laughs> kai to Allah ya sauki shikenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai sai Aisha ce fulanatu la namun layl ai wato wance ce Shi shine fulanatu din wance ce eh, sunanta haula'u binti tuwait haula shine bahaushe yake cewa haule amma asalin sunan haula'u ne to wani ita ce haule asalin haule din nan haula'u ne binti tuwait tuwait nana aisha ta ce tab ai wannan mata akwai ibada ya rasulullah la namun layl ba ta ma da daddare ma gaba ɗaya ba ta bacci akarmaka Allah ka ji mata masu kamar maza gaba ɗaya daranta bacci ma ba ta yi da sallallahu alaihi sai manzo Allah ce to ba ta bacci kaga wannan an dan wuce gona da iri ko alaikum min al'amali ma tutiqun ku riki aikin da za ku iya yi kaji in sallah za ka yi kai iyayen da imanin ka zai iya baka in azumi za ka yi kai iyayen da gangan jikin ka zai iya dauka in sadaka ce za ka yi kai iyayen da za ka iya yi wato abin da Allah yake so ka lazimci abu ka dawwama kana yi kar ka ɗebo abu mai nauyi wanda za ka gaji duk wanda ya ɗauki kaya mai nauyi ba zai daɗe ba zai zai tsuguna wanda ya ɗauko mara nauyi zai zo ya wuce shi ko ba ka bane shine sirrin abin ku riƙe abin da za ku yi fa wallahi la yamallu la ya Allah hatta tamallu Allah baya kosa sai kun kosa shi fa Allah za ku yi ibada bare kosa bai gajiyawa amma ku in kun kosa to Allah ma ya kosa Allahu akbar ka saba kana aikin alkhairi sai ka nuna ka kosa ka gaji to shi ma Allah sai ya nuna ya kosa ya gaji da baka lada amma ka dauki ka dan ka dan Allah sa albarka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana sa albarka duk wanda ya ɗauki wani abu mai ringigim wallahi sai ya zubar da shi to ka ɗauki iya yamin da za ka iya yi wa kana ahabba zalika ila sallallahu alaihi sallama alladhi yadumuhu alaihi sahibu abinda manzo Allah ya fi so shine abinda mutum zai dawwama yana aikawa yana aikatawa kenan al ibada ana yin ta ne bi hasabi taqa wannan hadisin sahihi ne imam al-bukhari da nasa'i da tirmidhi suka rawaito قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي رفاعي mu a hausa muna cewa rufa'i ko amma a larabci menene rifa'i ne rifa'i amma a hausa muna rufa'i to wani ya rifa'i kar a ce kai ya yi kuskure kai ba rifa'i ba rufa'i ne rifa'i daga rifa'a ne ai ɗaukaka rafa'a ya rafa'u an gane ko ɗaukaka abu قال حدثنا ابن ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل an tambayi na Aisha mata annabi an tambayi Ummu Salama mata annabi wai shin wani aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama suka ce qalata su su biyun suka ce ma dima alaihi wa in qalla shine duk abin da aka dawwama abin da aka dawwama ana yi ko mun karancin sa ko yaya wallahi in in ruwa ne ka dauka zaka rinka bawa kadangaru shine abin da zaka iya yi ka dawwama Allah sa albarka ciki naira biyar ce kace zaka iya yin sadaka duk sati to ka lazimce ta amma ka je ka ba da dubu ɗari ka zo ka samu karancin kuɗi ka fara zage-zage ka ɗauki kwana ɗari baka ƙara ba ka ga aibi ba قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن محمد ابن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة wannan auf ibn malik ce na kasance tare da manzon Allah a wani dare fastaka sai tashi ya aswaki fastaka daga aswak ne annabi yana yin aswaki da daddare malam yana da kyau ka tanadi aswaki a gidanka ko a ɗakinka ko a toilet ɗinka aswaki sunna ne aswaki yana ƙara fasaha aswaki yana yana tsaftace bakin mutum kuma yana hana bakin mutum ya wari shi sa aka so koyaushe mutum zai alwala ko zai sallah ya aswaki addini ne aswaki ibada ne aswaki ya tashi ya aswaki sun matawadda'a sannan ya alwala ka kenan ana yin aswaki kafin a yi alwala ma ko yawwa sun makama yi salli ya tashi na sallah fa ma'ahu na tsaya tare da shi fa bada a fassafta halbaƙarata baƙarata ya fara karatu ya buɗe karatu da suratul baƙara fala ya bi ayatin bi ayati rahmatin illa fasal annabi baya wucewa ta wata aya take magana akan rahama face sai ya tsaya ya tambayi wannan rahama din Allah ya bashi wannan shine sirrin kiyamul laili ga wanda yake karatun qur'ani ya san me yake faɗa duk lokacin da kai gitta ta wata aya ta rahama to tsaya ka daga hannu kai addu'a a cikin sallar sunna ne wannan amma kuma an kaga dinkim ne yi kake baka san me kake faɗa ba shikenan kuma sai dai Allah ba da ladan tilawa wala yamuru bi ayati azabin illa waqafa fa ta'awwal kuma baya wucewa ta ayar azaba in dai aya ta azaba ce take magana akan azaba sai ya tsaya ce Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu a cikin sallafa sun marka sannan ya rukui, fa makasa raki'an bi qadri qiyamihi ya tsaya a yayi ruku'i iya gwargwadon tsayi wanda yayi wa yaqulu fi ruku'i kun ji abin da yake fada ruku'i subhana jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama yana yin wannan addu'a take tabbata ga ubangiji ma abucin girma da dukkan malakut duk wani mulki da duk abin da ake mallaka da girma da daukaka duka nashi ne tabaaraka ta'ala mun yi musamman. Sun musabbi thumma sajada bi qadri ya yayi sujada ma iya daidai ruku'in wa yaqulu fi sujudi subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibra'i wal azama ashe wannan addu'ar ana yin ta a cikin sujada na ruku'i kenan subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal girmama Allah a karam kalla girmama Allah ka rinka jin a ranka kana girma ubangiji thumma qara'a ali imrana sannan ya karanta Ali Imran raka ta gaba sun masuratan sannan ya karanta sura ya fa'alu mithla zalika fi kulli raka yana aikata wannan a kowace raka hadisin Abu Dawud da Nasa'i da Imam Tirmidhi malamai suka ce wannan yayi ta ne a daren Lailatul Qadri a daren laila wata ranar da wata dare da ake tsammanin na lailatul qadr ne to ya tsawaita sallah din sallallahu alaihi wasallam so wannan hadisin yan uwana yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko son ayi aswaki a qiyamul laili idan mutum zai fara yana tashi da daddare nan a ɗabi'ar mu in ka kwanta bacci akwai yawun bacci a bakinka sannan duk abin da ka ci gaba ɗaya yayi na maka nauyi a baki musamman ga wanda suke kwanciya ba sa brush ana faɗa likitoci ma suna faɗa musamman wanda yake so ya samu lafiyar haƙori kai ya rinka samun ciwon haƙori da matsalar haƙori ya daure wani a likitance fa ba ina magana ne akan hadisi ba cewa kullum zai kwanta ka in ka gama abin da za ka ka shiga kai brush ka goge bakinka to yana hana wannan yawun baccin ba ba za ka tashi daga bacci ka ji bakinka ya maka nauyi ka ji yawu ya taru maka ba ya yi in dai kana goge bakin kai brush saboda duk abin da zai iya tara maka nauyin na yawo din to ka wanke shi to wannan yana da kyau ko asuwakin ma mutum kafin ya kwanta ya goge bakinsa kuskure ya kwanta zaka tashi da nishadi a baki to idan kuma ka tashi kiyamul laili kafin ka gana da ubangiji shi kuma ana so a yi asuwaki a goge baki me sirrin haka saboda duk wanda zai tashi ya sallah da daddare yana ganawa ne da Allah kuma riwaya ta tabbata cewa karatun Qur'ani da kake yi a sallar dare Allah yana kawo mala'ika yana haɗiyar karatun kana karanta ƙura’an duk ƙura’an da karanta da dare kana sallah to akwai mala'ika da yake buɗe bakin shi ƙura’an da kake ɗin yana daraktil daga bakin ka yana wucewa bakin shi haka riwaya ta tabbata to shine ake so ka wanke bakinka yi aswaki cikin tsafta za ka yi sallar dare to jama'a ku lura da wani abu idan har a kiyamu laili sallar mu ta dare za mu tashi mu kaɗai fa za mu yi watakila iyalin kama wata san kana yi ba an ce ka goge bakinka saboda kana ganawa da mala'iku kana ganawa da da ubangiji to ina ga ita kanta sallah asubahi ita ai farilla ce ita asubahi kuma nan duk asubahi akwai mala'iku da yawa a masallaci haka annabi ya faɗa dan a lokacin suke canjin aiki waɗancan su karɓa waɗannan su abin nan sannan akwai masu zama suna lura da suwaye suke zuwa masallaci da wuri kuma Allah ya ce kana karkashin zimma ta ubangiji al-suba tana da albarka a karam kallah yasa da dirar da ka rasa asuba sai ka ji kaman baka da lafiya kai kamar ai baka da lafiyan ne ma to zaka zo asubahin nan akwai larurar tamu ta dan adam kowa ya bacci ya tashi kaga ashe akwai buƙatar ka tsaftace bakinka wataƙila za ka zauna a kusa da wani a sahu kafin a tarar sallah hamma ta zo maka ha iska ce za ta fita idan ba ka goge bakinka sai kimar ka ta zuba darajar ka ya zuba a idan mutane nan gaba in ka zo za ka zauna a wani wuri da wani ya ga kai ne sai tashi kaga darajar ka ta zuba kaga baka yi sunna ba ka samu matsala a rayuwa zai iya yiwa an yi sujada a asubahin nan kai hamma hamman nan fa za ka yi ta ba daga kanka za ka yi ka yi ta sannan ka dawo sujadar ba kuma wani ma bayi da ma azancin in yayi hamma ya sunna ya rufe bakin a buɗe yake barin sa masha Allah tabarakallah Allah ya yi ni'imar baki ya buɗe shi wani abu ya zo ya fita makocin ka ji ba daɗi a haka zai rinka ganin ka kullum ko ka gyara su ashe kaga akwai buƙatar mu gyara jikinmu mutum ya kwanta watakila da gumi a jikinsa watakila da suturarsa ta bacci ya kwanta watakila shi sa ake faɗa kullum mutum zai zo masallaci ya kyautata jikinsa turaren nan alal aƙalli dan samu tunanin da zaka ajiye kullun zaka fita sallah fes fes fes ka dan fesa ka fito ko ba dan mutane ba dan mala'ikun da kake ganawa da su shi yasa wallahi inda aka ce ga zaka kowa da aswakin zaga bakin mutum abin nan to amma wasu yan uwa ba sa fahimta wani ya dauka shi zuwa masallaci tunda dakin Allah ne yanda ya ga dama zai zo to zaka zo neman lada ka debi zunubi zaka zo neman lada ka debi zunubi dan duk wanda ya zo masallaci ya cutar da abokin zamansa saboda rashin tsabtace jikinsa wallahi sai Allah ya tambaye shi dan shari'a bata ba mu daman mu zo muna ibada muna zaluntan kanmu da ƴan uwanmu ba to sallar dare an ce ka goge bakin ka tsabtace ina ga sallar asubai to yana da kyau alal akalli kafin ka shigo masallaci da dan aswakin ka hanyar gida kafin ka karaso ka goggoge bakin ka tattofar da yawo to bakin ka zai zama neat amma ka zo watakila ma a makare ka zo ga yawon bacci baka wanke abin nan kuskura baki na kirki ba ka tawo masallaci kuma ga sallah asuba yi ana dadewa a tsaye watakila ga sauran bacci kai ta amma ka jike mutane sharkaf ka hana su ibada ana Allah Allah liman ya ruku'i saboda azabar da kake masa makocinka wani abubuwan suna faruwa na san kun fi ni sani da yawa kuna shiga sahu kuna ganin irin halin mutane in banda bahaushe ba ba mai irin wannan ɗabi'ar bakanike ba zai zo da baƙin mai a jikin shi amma wai saboda harkar Allah ce da baƙin man zai zo dai kuma an ce a sau sai matso ka fa kana da farin kayan kawai a daidaita alaji a daidaita kuma da abin nan ne fa a jikin shi ka je ka sa shadda ka da ɗan statin ka na an maka guga mai kyau kana so ka yi sallah da sauransu abin nan ya zo ya abin nan ɗinka ko mahauci da jini jini na nama da karnin nama a jikinsa tunda harkar Allah ce an kira sallah bari ya tawo masallaci haka galibin suke ko mai aikin kwashe bola ko mai aikin kwashe kwata ku lura da kyau masu sana'ar da suke tattare da kazanta ka za zo shigo ko nan masallacin na shi faɗa kwanaki a nan gudun tsautsayi sa na rasa wata la'asar a nan gudun na shigo Allah ya jarrabe ni ni magani na da na makara wallahi na zo na yi sahu a nan gurin da wani mutum ka ina sha wahala wato yadda ka san wani ni abu ni irin warin ma ban taɓa jin sama wato har wani wato wani abun ba daɗi kuma abu yana sallah kudaje duk sun kewaye wurin nace wannan karfa tunce ni ni kaina ma wata illa taho da wata masifar wallahi da kirmu muka idin sallah nan ina ganin na ni ina cika sallah shi ma mutumin yana yana cikawa duk aka tashi kafin zikiri duk kewayen kowa tashi to Allah ya jarabe ni ya idar da sallan kafin na gama ya kama hanya shi kansa ya tsargu ya fita ta nan ita da so ne ina da sallan nan sai na tsaye da shi ce kai kowa ya ce maka ka zo kai wannan aikin ba daɗi ya karamka Allah ba daidai ba ne to ka tuma mutane da zai cutar so jama'a don Allah addinin musulunci ya zo da tsafta ya zo da tsafta ya zo musamman wannan zama da muke nan mu zo mu haɗu a sallah duk wasu jiki da jiki ya haɗu ai kaga akwai buƙatar mu gyara jikin mu, ko ba haka bane ba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ba mu lada na kuskure ko tutun alshi Allah ya fi mana sati mai zuwa sai mu tashi babu qira'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh